شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر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 barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin gwallaga a nan cikin garin bauchi a jihar bauchi a wannan yammaci na ranar litinin yau sha uku ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1434 wanda kuma ya zama daidai da 22 ga watan bakwai miladiya ta 2013 a wannan majalisi mai albarka wanda muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratun nahal mun saba duk ko da yaushe kafin mu fara karatu muna ansa tambayoyi wannan karan tambayoyin sun zo a makare ina shirin fitowa aka kawo tambayoyin saboda haka ban yi screening din su ba ga wata ta dace a gabatar da ita da wacce kuma ma za ta zama ba tambaya ba ce a cire ta saboda haka wannan karan babu tambayoyin da za mu ansa akwai babban malaminmu sheikh dr muhammad abdullah zarban limamin kuba kuma mataimakin shugaban jami'ar islamiyya a da kafin ya ritaya a ɗazu ya bugo yana roƙon mu shi alfarma ta 'yan mintuna yana so zai bugo ta waya ya yi muku murna da wannan wata da kuma fatan alkhairi so ya tambayi sanda muke fara karatu na gaya masa san su kuma daidai lokacin ana za su sallar magriba kuma yakan je ya yi sallar magriba a gobe ya dawo saboda haka in har ba an samu matsalar na'ura ba ta sadarwa kamar yadda kuka sani ta yi kuma a yi ta kokarin neman wayar a daidai lokacin a rasa ko kuma wani uzuri ya gito masa na bazata muna sa tsammanin insha Allah ko da muna cikin karatu idan ya bugo za mu ji ɗan jawabansa sannan ko mu ci gaba da karatu insha Allah ah, bismillah mala abubakar ah, za mu tashi za mu tashi wa daraba Allah matsalan بسم الله الرحمن maɗaukakin sarki ya ce wa allahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan wa allahu mathalan kuma Allah ya ba da wani misali karyatan wata alƙarya kanat aminatan wacce ta kasance cikin kwanciyar hankali mutma'innatan wacce take cikin nutsuwa ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan arzikinta yana zuwa mata da yalwa daga ko ina fa kafarat bi an'amillah sai ta kafirce wa ni'imomin Allah fa azaqaha Allah libasal ju'i wal khawfi don haka sai Allah ta'ala ya dandana mata suturar yunwa ya ɗanɗana mata tsoro bima kanu yasna'una saboda abin da suka kasance suna aikatawa na laifuffuka walaƙar ja'ahum rasulun minhum kuma haƙiƙa wani manzo mai girma ya zo musu daga cikinsu buhu sai suka ƙaryata shi fa akhadhahumul azabu wa hum zalimun sai azaba ta kama su alhalin suna masu zaluntar kawunansu bayan Allah ta'ala ya yi mana maganar rayuwar musulmi a makka da kuma fitinar da kafirai suka rika yi ma wasu suka fitini wasu har ma suka yi ridda wasu kuma suka faɗi kalmar ridda wasu kuma aka yi ta gana musu azaba amma suka ƙi yarda su furta kalmar fitina wasu kuma suka yi hijira suka bar garin wanda allah ta'ala ya faɗi sakamakon kowanne daga cikin waɗannan kashe-kashen sai kuma ubangiji ta'ala yake gaya wa su waɗannan fitinannin wanda suka fitini muminai suka fitini musulmi Allah ta'ala yake ba su misali cewa daraballahu mathalan qaryatan Allah yana ba da misalin wata alƙarya yana ba da misali da wata alƙarya ita wannan alƙarya ubangiji ta'ala ya hada masa ya hada mata ni'imomi akwai ni'ima ta zaman lafiya ba sa cikin fargaba ba sa cikin razana ba sa cikin tsoro akwai kuma ni'ima ta nutsuwa wato suna cikin nutsuwa ba tare da suna samun abin da yake dugun zuba musu hankula ba sannan kuma ni'ima ta arziki da yake zuwa musu daga ko'ina suna samun abinci abin da za su ci yana shigo musu ta ko'ina sannan kuma ga wata ni'imar daban wacce ita fi kowace ma shine Allah ta'ala ya aiko musu wani manzo daga cikinsu wato daga jinsinsu daga cikin danginsu ubangiji ta'ala ya fitar musu da manzan da zai kirawo su kuma zuwa ga samun rabauta ta lahira amma wannan to masha Allah ga, ga shek na ya bugo don haka za mu saurari jawabinsa kafin kuma mu saurari السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد فأؤمنكم بحضور هذا الشهر الكريم شهر رمضان المبارك وأسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من صوام وقوامه إيمانا واحتسابا ومن عتقاء من النار إنه جواد كريم أيها الإخوة الكرام أنا أخوكم ومحبكم في الله محمد بن عبد الله زربان الغامدي أحدثكم الآن من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم مأرج مهبط الوحي ومأرج الإيمان ومثوى رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأنام وأحمد الله تعالى الذي جعلنا إخوة في الإسلام وأسأله تعالى أن يجمعنا جميعا في الجنة دار السلام أيها الإخوة الكرام لقد أكرمنا الله تعالى وأعزنا بدين الإسلام الذي اختاره لنا وارتضاه لنا دينا ولا يقبل من أحد دينا سواه وها نحن نستقبل أحد أركانه وهو صيام رمضان هذا الموسم العظيم الذي يتنافس فيه المتنافسون ويتسابق فيه العاملون للتزود من الطاعات والتوبة إلى الله تعالى من الآثام والسيئات قال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فهنيئا هنيئا لمن يسر الله تعالى له إدراك هذا الشأن العظيم فاغتنم أيامه ولياليه بالصيام والقيام وقراءة القرآن وتعلمه وتعلمه وتعليمه وبذل الصدقات وفعل الخيرات وسائر الطاعات وهو لا يدري أيدركه مرة أخرى أم لا يدركه أيها الإخوة المسلمون في نيجيريا في ولاية بوشي في جامع كلك أوصيكم أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى والاستقامة على دينه والثبات على طاعته والتعاون على البر والتقوى والألفة والمحبة فيما بينكم والبعد عن كل فتنة مضلة فإن الفتنة عدو والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية وأوصيكم ونفسي بالحرص على العلم النافع من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك سلاح المؤمن وحرصه من كل فتنة وشر واحرصوا على هذه الدروس التي تتلقونها في هذه الليالي من اخينا الشيخ محمد ثاني عمر جزاه الله واستقيموا على ذلك اشكروا عليكم ومن تحت رعايتكم واعلموا ان الحياه ليست دار قرار وان الاخره هي دار القرار جعلني الله واياكم ممن استعمله في طاعته حتى فاز بجنته إنه تعالى جواد كريم ولي ذلك والقادر عليه صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا وتقبل الله منا ومنكم assalamu alaikum wa rahmatullahi wa yan uwa kun saurari kun saurari eh, jawabi daga malamin malaminmu kuma mu ma malaminmu sheikh muhammad zarban alghamidi inda a cikin jawabinsa ya fara da godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da yabo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sa'an nan malam ya mana sallama ya ce yana mana magana ne daga garin madina garin da yake nan ne matattarar imani a cikin jawabinsa malam ya yi mana wato lale da fatan alheri da samun kanmu da muka yi a wannan wata mai alfarma watan da ake azumi ake tsayuwar dare a watan da ake 'yanta bayi daga wuta zuwa aljanna malam ya ce yana fatan allah subhanahu ta'ala ya sanya mu cikin waɗanda za a 'yanta a wannan wata a cikin jawabinsa malam ya ce yana muku wasiya shi da mu baki daya cewa mu yi kokari mu ga mun ji tsoron Allah ya ja ayar da Allah subhanahu wata'ala yake cewa ku yi guziri mafi cancantar guziri mafi alherin guziri shine guziri da aka yi guzirin tsoron Allah a cikin jawabinsa malam ya ce yan uwa waɗanda suke garin boci waɗanda suke wannan masallaci na gwallaga ya ce ah, yana fatan da ikon allah da ya darsa za ku amfanu ku yi guziri ku ribatu ku saurara ku yi aiki da abin da malamin a dr muhammad sani umar yake faɗa mana na aƙida wacce take ta samo asali daga alkur'ani da sunnar manzon allah sallallahu alaihi wasallama wanda wannan hanya ne kadai mutum in ya bi zai samu rabo a ranar gobe kiyama cikin jawabin malam ya ce domin riko da wannan sannan ku yi hakuri ku doge ku yi rikon kankamo wa alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu domin wannan ne kadai zai hana mutum ya zamanto ya goce ya karkace ya guguwar fitintunu da suke zuwa a wannan zamani ba su ja shi ba ina tsammanin cikin jawabin malam eh, abin da zan iya rikewa kenan sauran kuma na tabbata tunda na ji kuna kabara kun kiyaye Allah ya Eh, to alhamdulillah ah, wannan shine jawabi daga limamin masallacin kuba na da ke madina a ah, masallaci na uku a duniya gaba daya ah, bayan masallaci mai alfarma na makka sai kuma masallaci na kudus Ah, sai abin nan ah, masallaci na madina sai kuma masallaci na kudus shi kuma shine masallaci na hudu a jerin gwanan masallatai masu alfarma a duniya muna fatan Allah ta'ala ya ba mu ikon aiki da abin da muka ji shi kuma muna masa fatan alkhairi Allah ya kara masa lafiya Allah ya kara masa tsawon rai Allah ya albarkaci rayuwarsa da zuriyarsa za mu koma ga karatunmu na suratun nahli da kuma ayoyin da muke fassarawa a yanzu Allah ta'ala ce wa daraballahu masalan ko za mu sake karantawa watakila a dawo da mutane shirin su bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وضرب الله مثلا Allah ta'ala yana ba mu misali da wata alkarya wata alkarya da Allah ta'ala ya bai mata ni'imomi daban-daban ni'imar zaman lafiya da ni'imar kwanciyar hankali da ni'imar arziki da yake zuwa mata daga ko'ina sannan da ni'imar wani manzo babba da Allah ta'ala ya tayar daga cikinsu domin ya karantar da su Allah waɗannan ni'imomi guda hudu manya da Allah ta'ala ya ma wannan alƙaryar maimakon su gode wa Allah ta'ala su yi masa da'a su bauta masa shi kadai su bar shirka su bar bin son zuciyarsu su bar zalunci sai ya kasance duk ba su yi haka ba sai suka butulce wa ni'imar Allah suka kafirce wa ni'imar Allah ta hanyar yi wa shaidan biyayya ta hanyar bautar wani Allah ta hanyar bin son zuciya wanda a dalilin haka ubangiji ta'ala ya ɗanɗana musu azaba ta yunwa da tsoro saboda abin da suka kasance suna aikatawa sannan azaba ta kama su suna masu zaluntar junansu wannan alkarya da allah ta'ala yake magana a kanta wasu malamai sun ce misali ne da allah ta'ala yake bugawa na garin makka garin makka ya sifantu da waɗannan sifofi duka garin makka gari ne wanda yake da aminci kamar yadda allah ta'ala ya ce kanat aminatan to garin makka gari ne mai aminci tun lokacin da annabi ibrahim salam ya yi addu'a ya ce allah ta'ala ya sanya wannan gari ya zama mai aminci rabbi ja'al hadha baladan aminan rabbi ja'al hadha balada aminan ya roƙi allah ya sanya garin maka ya zama gari mai aminci sai ubangiji ta'ala ya sanya shi mai aminci wa iz ja'alna al-baita masabatan lin-nasi wa amna mun sanya wannan ɗaki ya zama matattara ta mutane kuma ya zama guri mai zaman lafiya mai kwanciyar hankali allah ta'ala ya gaya mana a gurare daban-daban cewa ya sanya wannan gari ya zama gari ne mai aminci kamar inda allah ta'ala yake cewa awalam numakkin lahum haraman aminan yujba ilaihi shai kulli shay rizqan min ladunna walakin aktharuhum la ya'lamun ashe ba mu sanya musu wani gari mai alfarma kuma mai zaman lafiya ba wanda ake kawo masa 'ya'yan itatuwa daga ko'ina don ya zama arziki daga ubangiji ciyarwa daga Allah rizqan min ladunna walakin aksarahum la ya'lamun sai dai da dama daga cikin su basu sani ba a wani gurin Allah ta'ala ya ce awalam rau. anna ja'alna haraman aminan wa yutakattafu nasu min haulihim ba su ga cewa mun sanya wannan gari ya zama gari ne wanda yake amintacce ba alhalin a gefensu ana sassace mutane ana kidnafin din mutane ana kama mutane a maida su bayi su zama masu wato su zama bayi bayan da suna 'ya'ya su kuma Allah ta'ala ya sanya musu gari ya zama mai aminci awalam numakkin lahum haraman aminan ويتخطف الناس أولم نمكن لهم haraman آمنا yujuba ilaihi samaratu kulli shai ba mu sanya musu wannan gari ya zama amintacce ba da ake kawo masa kayan itatuwa daga ko ina Allah ta'ala yake cewa amanahum min khawf sayo abinci a kawo makka kaga abinci baje-baje a maka kaga ya itatuwa iri-iri saboda addu'ar da annabi ibrahim alaihi yayi ya yi wannan gari yake cewa rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zai zar'in inda baitikal muharram rabbana li yuqimu salah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun ubangiji ta'ala ya gaya mana wannan addu'a da annabi ibrahim alaihissalam ya yi wa wannan gari wanda yake fako ne rafi ne kwazazzabo ne babu abinci babu ruwa duwar watsu ne ya ce rabbana ya ubangijinmu inni askantu min zurriyati na zaunar da wani wato guri ne wanda yake fako guri ne wanda yake cike da duwar watsu babu shuka babu ruwa inda baitikal muharram a gurin ɗakin ka mai alfarma rabbana li yuqimus sala ya ubangiji dan su tsayar da sallah waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim ya ubangiji ka sanya zukatan mutane na bege suna sha'awar zuwa inda suke wanda ya sa wannan duk inda musulmi yake a duniya fatansa ya gan shi wato a ƙasa mai alfarma ya gan shi a inda ɗakin ka'aba yake ubangiji ya sa wa musulmi a duk inda suke irin wannan buri a cikin zukatansu waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat kuma ka azarta su da 'ya'yan itatuwa domin su zama masu gode maka ke cewa rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu min as-samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir yace ya Allah ka sanya wannan gari ya zama gari ne amintacce duk wanda ya shigo wannan gari ya rika jin cewa babu wani abin da zai cutar da shi wa man dakhalahu kana amina wanda duk ya shiga ya samu nutsuwa da kwanciyar hankali ubangiji ya musu wannan sannan ga arziki ubangiji ya kawo musu tujba ilaihi samaratu kulli shai ana kawo 'ya'yan itatuwa daga ko'ina daga ko'ina za ka je ka ga 'ya'yan itatuwa kai ka ce a nan ake nomansu, alhalin kuma kawo su ake yi daga kasashe daban-daban a kawo musu 'ya'yan itatuwa daga sham a kawo daga kasar syria a kawo daga kasar jordan a kawo daga lebanon a kawo musu daga taki daga kasashe daban-daban a kawo musu daga masar a kawo musu daga yaman ko ina ana kakkawowa abinda ba za ka taɓa samun su sun wannan kayan itatuwa ba za ka taɓa samun shi ya haɗu a wata ƙasa guda ɗaya ba abinda mutanen sham za su kawo musu mutanen yaman ba su da shi abinda mutanen yaman za su kawo musu mutanen jordan ba su da shi abinda mutanen siriya za su kawo mutanen masar babu su da shi amma duk gaba ɗaya an har hada an kawo shi saboda ka cikin kowane lokaci ka zo sai ka samu 'ya'yan itatuwa iri-iri idan na wannan ƙasa ya yanke ba lokacin kakarsa ba ne to sai kuma ya zama waccan ƙasa kuma lokacin kakan abin ne sai su kuma su kawowa saboda haka haka za ka ga kayan marmari dodo dodo iri iri kala kala babu wani kayan marmari da za ka nema a ƙasar wanda za ka ce ka rasa shi sai dai ka rika ganin ma waɗanda baka taba ganin su ba baka ma san sunan su ba baka san ɗanɗanan su ba wannan addu'ar annabi ibrahim salam ce da yawa garin makka annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma yawa garin madina ya kasance ya zama gari ne wanda yake ya ti harizqu haragadan min kulli makan arzikinsu yana zuwa musu a daga ko'ina ragadan ai wasi'an a ba a takura ba daga ko'ina kuma min kulli makan Allah ce fa kafarat bi an'umillah sai suka kafirce wa ni'imar Allah da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya zo musu ce a ja'ala al-alihata ilahan wahida yanzu abin bauta sai kenan sai ya zama daya inna hadha la shay'un ujab wannan abu da mamaki saboda haka suka kafirce wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama suka ce adimshu wasbiru ala alihatikum inna hadha la shay'un yurad ku je ku yi ta haƙuri ku bautar gumakanku Kan ku bi abin da yake faɗa akwai ne abin da yake nema suka ƙi yarda da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama to wannan ce da suka yi sai ubangiji ta'ala ya ɗanɗana musu libasal ju'i ya ɗanɗana musu yunwa ya ɗanɗana musu tsoro bayan can da farko a da'amahum min ju'in wa amanahum min khawf ya ciyar da su ba tare da suna jin wato ba tare da suna cikin yunwa ba sannan kuma ya tsare su daga dukkan wani fargaba da tsoro a yayin da mutane a gefen su kasashe a gefen su ake ta cin su da yaƙi abokan badawa suna shigowa su ci su da yaƙi su kama su a matsayin bayi shine wa yatakhattafu nasu bin hauli ana kama mutane ana ana ana bautar da su su Allah ta'ala duk ya tsare su daga wannan to amma sai suka kafircewa ni'imar da Allah ta'ala ya musu maimakon su gode wa ni'imar Allah ta hanyar bauta masa ta hanyar yi masa da'a ta hanyar biyayya ga annabin da Allah ya aiko musu fa kafarat bi an'umillah Allah ta'ala ce alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran wa halu qaumahum daral bawar baka ga waɗanda suka canza ni'imar Allah da ya musu da kafirci ba wato da butulci suka jefa mutanensu gidan halaka wanda su ne waɗannan mutane da Allah ta'ala yake magana to kaga dukkan sifofin da Allah ta'ala ya sifanta na wannan alƙarya ta tabbata ga mutanen maka a zaƙa Allahu libasal ju sai Allah ta'ala ya ɗanɗana musu wato matsananciyar yunwa yunwar da bata bar babba ba bata bar yaro ba bata bar mace ba namiji ba bata bar mace ba bata bar tsoho bata bar abin nan yaro ba kowa da kowa ba babba ba yaro shi yasa aka ce libasal ju'i yadda ka san tufa idan ka sa ta tana rufe ko ina daga jikinka to haka inwar ita ma ta kewaye su ta game su ta haɗe su kamar yadda sutura take rufe jikinka haka inwar ta rufe su ta lullube su ta ko ina haka tsoron shi ma ya same su ta ko ina hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari hadisin abdullahi dan mas'ud yake cewa ka ƙuraishawa sun kangare wa annabi sallallahu alaihi wa sallama sun yi wa da'awarsa da kiransa zuwa ga musulunci ta waye sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ganin irin abin da suka yi masa sai ya addu'a ke cewa Allahumma shdud wata'ataka ala mudar waj'alha sab'an ka sab'i yusuf ko waj'al lahum sinina ko waj'alha alaihim ka sini yusuf ya Allah ka tsananta kamun ka ga kabilan muzar ita ce kabilan ƙuraishawa ya Allah ka tsananta kamun ka gare su kuma ka sanya musu shekaru bakwai na fari da yunwa irin wanda aka sanya a zamanin annabi yusuf alaihi kun sa a zamanin annabi yusuf alaihi salam da yake fassara mafarkin da mai mafarki mafarkin da sarkin masar ya yi. yake cewa zara'una sab'a sinina ba fama hasattun فذروه في سبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون yake cewa za ku yi shuka shekara bakwai za a samu amfanin gona saboda haka to ku ɓoye abinda kuka samu sai wanda za ku ci kawai ku ebi wanda za ku ci sauran ku ajiye sannan ce sun timin min da zalika sab'un shidadun sannan wasu shekaru bakwai za a yi su a jere waɗanda dukkan su ana yin fari a cikinsu za a yi fari na shekara bakwai a jere mutane su shiga wahala su shiga ta gayyara su galabai ta kwarai da gaske shi yasa Allah ce sab'un shidadun ya kunna ma qaddamtum lahunna sai ya zama abin da kuka ajiye din can a shekara bakwai da aka samu amfanin gona shi za su rika ci shi za su rika ci da haka wannan shekaru guda bakwai da aka yi na wahala shine annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wa mutanen quraishawa yayin da suka kangare masa yayin da suka rika saba masa yayin da suka shiga cutar da shi shi da sahabbansa aka mai da su kamar ba yan gari ba kamar ba yan kasa ba yace allahumma shdud wa ta'ataka ala mudar waj'al alaihim sinina ka sini yusuf ka sini yusuf ka tsananta kamunka da takunka da azabarka akan waɗannan mutane sannan ka jarrabe su da waɗansu shekaru bakwai na yunwa da fari irin waɗanda aka jarrabe mutanen annabi yusuf da shi daga nan allah ta'ala ya karɓi addu'ar annabi sallallahu alaihi wa sallama yunwa ta farwa garin makka da wahala har suka rika cin mushe suka rika cin kasusuwa aka rika cin mushe aka rika cin kashi ana wato haka haka kasa idan aka ga kashin dabba wanda ta daɗe da mutuwa ta zagonye ta zama kashi shi za a ɗauko a daka a jika a sha har ya kasance saboda tsananin yunwa idan ɗayansu ya daga kansa sama saboda yunwa da wahala sai rika ganin kamar saman duk cike take da hayaki ta turnike kuma idan sai yunwa ce kawai ta sa idan sai zama haka shine Allah ta'ala yake gaya mana fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bi dukhanin mubin yaghsha an-nasa hadha 'adhabun alim ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون عذابة عذابة شيني abu Sufiyan ya je ya samu ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce da shi innaka ta'muru bi ta'atillah wa ta'muru bir rahim bi silatir rahim wa ahluka fima hum fihi min ash-shiddati fima hum fihi min al-ju'i wal jahd ce ya ya ya ya Muhammad ka zo kana umarta mu da aiwa Allah da'a kana cewa a sada zumunci ka duba irin abin da halin da jama'ar ka suka shiga halin da suke ciki na yunwa da tsananin wahala ka roƙi Allah a yafe musu ka roƙi Allah a saukar musu da ni'ima ba za su ƙara ba to shi ne Allah ya gaya wasu in an in an yaye musu ma sai sun koma ko da za a yaye musu za su kuma ci gaba su koma cikin abin da suke na kafirci inna kashiful azabi qalilan innakum a'idun za mu dan yaye ta kadan amma za ku koma Allah ya saukar da waɗannan ayoyin cikin suratul dukhan fartaqib ka jira yawma ta'ti as-sama'u bi dukhanin mubin ranar da sama za ta zo da hayaki wannan hayakin shine hayakin yunwa da wahala da tsanani da suke ciki Allah ta'ala ya sanya idanunsu kawai sai mutum rika ganin hayaki saboda ya fito yunwa ta make shi shine ibn abbas ya ce wannan shine dukhan din da ake nufi yakshan nasa da zai rika lullube mutane wannan azaba ce mai raɗaɗi daga allah suna addu'a ya ubangiji ka yaye mana wannan azabar mun yi imani Allah ya ce ba ya aiko musu anna lahum dhikra wa qad ja'ahum rasulun mubin thumma tawallaw anhu wa qalu mu'allamun majnun ba ya aiko musu manzo ba ya aiko musu da manzo suka ki yadda da abin da ya zo musu da shi na ainihin wa'azi suka ma koma suna cewa ai koyar da shi ake yi ba shi ba Allah ne yake aiko masa da wahayin ba a'a wani ne yake koya masa saboda haka suka juya baya suka ce ana koyar da shi ne ko mai taɓin hankali ne mu'allamin majnun Allah ce inna kashiful azabi qalilan za mu dan yaye musu azabar inna kuma aidu amma za ku koma dan ubangiji ya san ya san halin bil adama kamar da cewa law ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakathibun suke cewa a dawo da su duniya a dawo da su duniya za su yi aiki na kwarai Allah ce da za a dawo da su duniya da za su koma su ci gaba da abin da suke yi na laifi ba su daddara ba Allah ce to inna kashi fil azabi qalilan shi yasa shi yasa wasu malamai suka ce waɗannan ayoyin ba suna magana azabar lahira ba ce in azabar lahira ce ba magana a yafe abin nan a yaye musu ita ko da kaɗan la yukhaffafu anhum al'azab wa lahum yunzarun a lahira babu magana a sassauta da haka wannan azaba ce ta duniya ce inna kashifu al'azabi qalilan innakum aidun za mu yaye muku kada amma za ku koma sannan ubangiji ya yi musu tsawa ko kuma ya musu ainihin wa'idi alkawarin narko da wata azabar da za ta riske su kuma nan duniya ba da daɗewa ita ce yaƙin badar yau manabta shulbat kubra inda muntaqimun wanda yawancinsu aka kashe manya-manyansu a yakin badar suka ji jiki kwarai da gaske to saboda haka kaga su ma Allah ta'ala ya ɗanɗana musu libasal jo'i wal khawf ya ɗanɗana musu yunwa ya ɗanɗana musu tsoro saboda mai bima kanu yasna'un saboda abin suka kasance suna aikatawa a wannan aya abin da za mu gane shine da zaman lafiya da yalwatar yalwar arziki a haɗe suke ba za ta yiwu ba ya zama na gari ko ƙasa ba ta zaune lafiya ko mutane su samu yalwa duk abin da ka sani na hada-hadar kasuwanci tsayawa zai yi kai ɗan gari ba ka iya fita ba ma bare ba ya shigo baka je ka nemo ba bare ka sai na wani baka kasa ba bare wani ya zo ya saya komai naku zai tsaya dukkan wata hada-hada ta neman arziki za ta tsaya masana'antu za su tsaya domin babu zaman lafiya babu abin da za a iya sana'antawa haka ubangiji ta'ala yake hada samun yalwar arziki da zaman lafiya kamar yadda ya hada su a wannan ayar كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله ubangiji ya haɗa su duka biyun sannan abu na biyu da zamu fahimta daga wannan ayar shine waɗannan ni'imomi guda biyu waɗanda sune jigon rayuwar ɗan adam da ci gabansa da rayuwar duniyarsa da haɓaka ta a ce ya samu kwanciyar hankali kuma tattalin arzikinsa ya haɓaka to nan ne za ka ga gine-gine nan ne za ka ga kayan sutura na sawa masu kyau abinci mai kyau mahalli mai kyau ana samun ilimi mai kyau ana samun kula da lafiya mai kyau saboda komai ana yin cikin nutsuwa cikin kwanciyar hankali ga kuma yarwar arziki to wannan ni'ima babu abin da zai kafe ta ya rike ta ya yi mata da baibayi sai yi wa Allah godiya yi wa Allah da'a biyayya ga Allah idan za a kafirce wa ni'imar Allah za a butulce wa ni'imar Allah ta hanyar sabansa to cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ubangiji zai iya kawar da wannan ni'imar da ake ciki saboda haka ubangiji yana ni'imta bawansa amma ya ɗora wa bawan alhakin ya sawa wannan ni'ima da bai bai kada ta kubuce Allah ce la in shakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi la shadid in kuka gode to zan ƙara muku godiyar nan ba wai kawai ka ɗaga baki ka ce Allah na gode ba a'a ka yi a aikace kamar da Allah ce i'malu ala shukura ka godiyar a aikace ka bauta wa Allah kamar yadda ya ce ka gujewa abin da yake saban Allah ne ka gujewa abin da yake fushin Allah ne to in kai haka to ka saba wannan ni'imar da Allah ta'ala ya yi maka kaidi amma ba haka ba to wannan ni'imar za a neme ta a rasa shi yasa waɗannan wannan alƙarya ubangiji ya ce tana cikin ni'ima ya ti harisku da min kulli makan fa kafarat bi an'umillah da ta butulce wa ni'imar Allah ta saki hanyar Allah to shi kenan sai kuma fa azaqa Allahu libasal ju'i wal khawfi ma kanu yasna'un yace bima kanu yasna'un saboda ubangiji baya zaluntar kowa saboda abin da suka jajibo wa kansu da kansu saboda abin da suka sana'anta wa kansu da kansu ba wanda ya sana'anta musu ba su suka jawo wa kansu ubangiji ta'ala ya nuna mana irin wannan kissa irin wannan hikaya a kissar mutanen saba kissar mutanen saba saba a cikin yaman da allah ta'ala ya ba su ni'ima ya ba su gonaki wanda suke cike da amfanin gona su ce su sayar ga walwala ga kuma kwanciyar hankali suna tafiye-tafiyensu daga nan garin saba <coughs> sai sun dangana da sham su je su yi fataucin su su dawo su dawo yaman ba tare da wani ya tare su ya ce musu kanzil ba amma da suka ƙi gode wa Allah suka ƙi bautar Allah sai ubangiji ta'ala ya yi kace-kace da su Allah ta'ala yana cewa laqad kana li saba'in fi maskanihim aya jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذوات أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ونجي تعالى يتي منا أكوي آية أكوي إذنا أكوي درسي دوازي ga mutanen saba dangane da matsugunansu gurarakin zamansu jannata ne an yaminin wa shimal gonaki ne guda biyu ɗaya a dama ɗaya a hagu tsakiyar ƙorama saboda haka za su yi za su yi noma lokacin damana sannan za su yi noma lokacin rani za su noma wannan bangaren su noma wannan bangaren jannata ne an yaminin wa shimal Allah ce kulu min rizqi rabbikum washkuru la ku ci arzikin ubangijin ku gashi nan da ya muku amma ku gode masa baldatun tayyibatun gari mai daɗin zama wa rabbun ghafur ga kuma ubangiji mai gafarta zunubi kaga duk gata ya ƙare anan ka ci ka sha ka bauta wa Allah in ka saba masa ka nemi gafara sai ya yafe maka akwai abin da ya fi wannan gata fa'aradu amma sai suka bijire sai suka kangare wa na alaihim sai arib sai muka sakan musu ruwan dam na arib ruwa ne na dam wanda suke amfani da shi idan rani ya yi sai ubangiji ta'ala ya balla wannan dam din gaba ɗaya ya cinye garuruwan haka ya cinye garuruwan ya cinye gonakin ya kakkashe mutanen sai 'yan kaɗan su ma duk suka tarwatse suka wawwatse saboda gari ya zama kamar wani jeji kuma abinda da ake gani na ni'ima yanzu babu shi baddalnahum bi jannatayhim jannatayn zawati ukulin khamtin wa aslin wa shay'in min sidrin qalil muka canja a waɗannan gonakin nasu guda biyu waɗanda suke cike da ni'imomi muka canza su da gonaki guda biyu waɗanda babu komai a cikinsu sai 'ya'yan itatuwa masu ɗaci kamar guna masu tsananin ɗaci kamar guna ko kuma masu ainihin tauri waɗanda suke da wahalar tauna kamar goruba da 'yar magariya kaɗan ce zalika jazainahum bima kafaru wannan sakamakon mun yi wasu ne saboda kafircewa ni'imar Allah da suka yi Wahal nujazi kafur akwai wanda muke yi wa irin wannan sakamako in ba butulu ba ya ce butuli Allah ke ma irin wannan to ubangiji a cikin siyakin ayoyin yake gaya mana cewa bayan arziki da ya basu da kwanciyar hankali da jin daɗi baldatun tayyibatun sannan wa rabbun gafur sannan kuma yace waje Allah bainahum wa bainal qura allati barakna fiha quran zahira tun da Allah ta'ala yi wa albarka wanda suke nesa da su su ne ainihin ah, garuruwan sham garuruwan sham allah ya sa albarka a ciki har yanzu ba inda ake da 'ya'yan itatuwa kala-kala kayan marmari iri-iri kamar ƙasar sham wannan yankin syria lebanon palestine da inda ake cin isra'ila a yanzu da jordan wannan yanki yanki ne mai albarka ubangiji ta'ala ya yi wa wannan guri albarka ya ce mun sanya alkaryatu wato bayyana tsakaninsu da tsakanin waɗancan akwai garuruwa kafin su je can sai sun yanka ta wani garuruwa amma Allah ta'ala ya rike hannun masu waɗannan garuruwa da suke tsakaninsu da saba ba za su tare su su kwace musu kayan kasuwanci ba ba za su yi musu fashi ba ba za su bautar da su ba za su zo su wuce su je su yi kasuwancin su dawo dare da rana sai rufe fiha layaliya wa ayyaman aminin ubangiji ya hada musu arziki ya hada musu zaman lafiya da kwanciyar hankali za su yi zirga-zirgar kasuwancin su cikin cikin kwanciyar hankali amma da suka kafirce wa ubangiji sai ubangiji yayi da su da sai kace-kace da su ya mai da su a hadith ya mai da su tarihi sai dai a baka tarihinsu فظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق suka zalunci kansu sannan kuma suka abinda muka ko muka mayar da su tarihi faj'alnahum ahadith wa mazzaqnahum kullu mumazzaq muka yi kace kace da su wanda da suna tattare guri daya suka da suka tarwatse wasu sun mutu wasu sun sake gari wasu ma ba a san ina suke ba mazzaqnahum kullu mumazzaq inna fi zalika laayatin Allah ce akwai ayoyi a cikin wannan li kulli sabbarin shakur amma ga dukkan wani wanda yake mai hakuri da juriya wajen biyar Allah mai kuma gode wa ni'imomin Allah shi zai ga waɗannan ayoyin ya ɗau izina sauraka babu abinda da yake tsare ni'imar da bawa da Allah ta'ala yake wa bawa irin ya kasance mai godiyar Allah ne mai biyayya ne ga Allah ya ce walaƙar ja'ahum rasulun minhum wani manzo ya zo daga su daga cikin su Allah ta'ala ya aiko manzo kamar yadda yake cewa kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaykum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukum alkitaba wal hikma لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ubangiji ya aiko da manzo daga cikinku bai kawo wani daga waje ba bare ku ce bako ne bai kawo wani wanda baya kwajin yarensa ba bare ku ce ba jin abin da yake faɗa ya tayar muku da wani bai kawo muku wani wanda baku san shi ba bare ku ce ku baku san ma tarihinsa ba baku san asalinsa ba baku san nagartarsa ba am lam ya'rifu rasulahum fa hum lahu munkirun ce ba su san manzon su ba su san manzansu su bane sun jahilce shi ne ba su jahilce shi ba Allah ya tayar musu da manzo daga cikinsu buhu. amma sai suka karyata shi Allah ta'ala ce fa akhadhahumul azabu wa hum zalimun azaba ta kama su alhalin suna zaluntar kansu to wannan shine sakamako na dukkan wanda zai bijirewa hanyar Allah shi yasa har kullum har kullum masu faɗakarwa masu nusarwa masu kira zuwa ga Allah masu ƙoƙarin al'umma ta rayu cikin walwala da kwanciyar hankali da jin daɗi suke gaya wa al'umma cewa babu abin da zai samar mata da wannan abin sai biyayya ga Allah sai bin dokar Allah sai rage saban Allah ba zai yiwu a ce akwai wata al'umma da ba a saban Allah a ciki ba duk al'ummar da ka sani akwai masu saban Allah ko a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallama shine zamanin da ya fi kowane zamani nagarta a tarihi amma akwai masu saban Allah akwai mushrikai a zamaninsa masu shirka kira wani Allah suna nan a zamaninsa akwai munafukai suna nan a zamaninsa akwai yahudu akwai nasara wanda suke cewa wani dan Allah ne ko su ce Allah ɗayan uku ne duk suna nan amma an samu kwanciyar hankali an samu kwanciyar hankali so ba ba ba wace aka ba za a samu kwanciyar hankali ba dan a samu amma kada ya zamana majority an koma haka shugabanni su zama ba tsoron Allah tare da su babu tunanin dokar Allah za a taka ko dokar wace ce taka dokar Allah su taka dokar da suka yi wa kansu su taka ta Allah daman can ba su ɗauke ta a bakin komai ba sannan wacce su kansu suka zauna suka rubuta kansu ita ba su take ta a ci zalin talaka a cuci talaka shi ma talakan bai san Allah ba shi ma bai nema gurin Allah ba shi ma bai tsaya wa Allah ibada ba saboda haka ubangiji ta'ala ya dora masa azzalimai kazalika walli ba'd adh-dhalimin ba'dan bima kanu yaksibun sama da kasa din duk kaga cewa babu abin yabo babu inda zaka ce eh dama dama gara kasan ko ka ce a'a da saman da kasan duk tare ake wanda yanzu kuke tare da shi kuna tattauna irin taɓarɓarewar rayuwar al'ummar da kuke rayuwa a cikinta kuna tattaunawa kuna alhini yana ɗuna maka ɓacin ransa gobe in ya samu wani mukamin sai ka ga abin da ma yake yi watakila wanda ya gada baya irinsa ya manta da shi kuke wannan tattaunawar ya manta da shi kuke la'antar na sama amma shi ma in ya hau sai a ce kai ma ka kwashi rabanka kai ma ka ci alheri ka ci arziki in baka ci ba wuri ne zai ci shi ma sai ka ga gaba daya kamar ba shi ne jiya kuke tattauna wannan matsalar da shi ba to kaga ashe kenan gyaran ya shafi kowa da kowa kowa da kowa idan muka gyara to ubangiji zai kawo mana gyaran ko sama ba ta gyaru ba mu mu gyara kanmu idan muka gyara kanmu to ubangiji shi kuma zai kawo gyara inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim mu gyara kanmu to zaka ga gyara ya zo akwai magana ta wani tabi'i ana cewa hadisi ne amma ba hadisi bane na cewa kamata kunu walla alaikum wani tabi'i ne yake faɗatta jin shi da Ibrahim ibn Abla cewa kamata kunu walla alaikum yadda kuke haka shugabannin ku za ku kasance irin yadda kuke a lalace ku zama lalatattu in ku zama na kirki shugabannin ku zama na kirki yace saboda Allah ce kazalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dan bima kanu yaksibun saboda muna haka muke dora shugabancin wasu azzalumai akan wasu azzalumai saboda abin da suka kasance suna yi na laifuffuka saboda haka dole ne sai mun gyara idan muka ga cewa an samu matsala to mu san cewa matsalar nan daga wajen mu ta fara shi yasa lokacin da wato 'yan tawaye suka shigo madina zamanin sayyidina usman shekara ta 35 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama bayan an zugo su suka shigo daga garuruwa daban-daban wasu daga masar wasu daga basra wasu daga kufa aka kwaso 'yan daba suka zo suka yi wa gidan na usman kawanya cewa sai sun tsige shi ko ya tsige kansa daga shugabanci suna tuhumar shi da tuhumce-tuhumce na karya cewa shi azzalimi ne yana cutar su yana cin kudin jama'a yana fifita danginsa yana kaza yana kaza yana kaza wanda duk wata tuhumar da suke masa karya ne bayan wani lokaci aka samu waɗanda suka fi shakiyanci a cikinsu suka shiga suka kashe shi da labari ya je wa hafsa matar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ummul mu'minin yar gidan sayyidina umar tana ji abinda ta fara tunowa wannan ayar ta ce wannan ayar ta yi daidai da mutanen madina qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fa kafarat bi an'umillah ana ba labari tana dawowa daga hajji aka ce ai 'yan tawaye sun kashe sayyidina usman sai ta ce to man babu ayar da take zaton za ta hau kansu irin wannan saboda sai ta fassara wannan ayar da su to kuma tun daga lokacin ai ba a sake samun zaman lafiya ba gaba ɗaya ma kwatan mulki ɗin khilafa ɗin tashi ta daga madina ma gaba ɗaya gaba ɗaya ta bar madina ta dawo kufa daga kufa ta koma sham ta koma cikin ƙasar syria tun daga wannan lokacin khilafa ta fita daga madina kuma ta sake koma cikin madina ba aka zo aka rika samun wasu lokuta da aka rika kashe-kashe kamar zamanin yazid da aka kashe mutane a harra to kaga qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha min kulli makan fa kafarat bi an'amillah to shi yasa zaman lafiya ana roƙon Allah ya bada zaman lafiya ya bada kwanciyar hankali amma mu yi ƙoƙarin kuma mu gyara halayen mu gyara halayen mu idan muka gyara halayen mu sai ubangiji ya gyara mana idan muka gyara halayen mu sai ubangiji ya gyara mana amma sai ka ga cewa kullum su shugabanni cewa suke ayi addu'ar zaman lafiya amma ba sa cewa a yi karantar da mutane su gyara halayensu ko mu ma a karantar da mu mu gyara wanda kuma haka ya kamata a rika faɗa a yi mana karatu a gaya mana abinda duk ba daidai ba mu gyara a gaya wa mutane inda suke yi ba daidai ba su gyara sannan a roƙi Allah ya ba mu zaman lafiya haka ake so amma ana katobara ana laifuffuka kuma ana cewa Allah ka bamu zaman lafiya muna fatan Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya ba zaman lafiya zaman lafiyar da za mu bauta masa cikin nutsuwa da kwanciyar hankali Allah ta'ala ya samu dace ganin cewa lokaci yayi zamu tsaya anan sai kuma gobe insha Allah abinda muka yi daidai Allah ta'ala ya ba mu ladan sa abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون